amma kan haka jama'a ku bari muje je mu mu yi talla mu dawo insha allahu 不会，我。 muna marhaba da mai sari ko mai siyan inda mutum ke a duniya mu na zuwa gari cikin sauƙi domin neman karin bayani kini da kuma hajara a hajjo ko hajjo ya jama'a sun ke kuke ganin hoton sunga da girma da na buɗe shaka haka kuke gani uh, hajjo da yakini ke kan layi za mu so mu ji saboda hajjo ba ta kai shekarun da ya kamata ta kai ba mu kawo ta ma'aifiyanta ita ce wanda ta kawo ta mahaifiyanta ita ce ta kawo ta mahaifiyanta na da zama a saudiya sa'ud ahalus sa'ud saudiya mahaifiyanta ta kawo ta uh, ah, bimana a saman mata mijin aure amma kan haka ku bar mu fara jin ita kan kanta hajjo domin ladies first sannan mu ji mahaifiyanta sannan shi samarin yakini yana da zama turai shi ma mu ji shi alright assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hajo a jama'a ga e, amini na sosai wai kure mai gari ba ji na sosai jama'a ba ku ji na sosai kuna ji na ko in ba ku ji na ko barin sani yep alright in kuna ji don Allah ku barin ba ku ji ku barin sani in kuna ji na da kyau ku zana mini yes ora ajo muna jin ki ajo da muna son ki uh, ki introduce kanki ki gabatar da kanki mu ji ki eh, na Aisha Usman ina zaune a Kaduna ina zuwa makaranta boko wani nursing school ne a nan cikin jaji ok sunanki uh, ya yace sunanki sunana aisha aisha kina zuwa ana kiran ki da ajo sannan kuma kina zuwa nursing school eh, a nan jaji na ne jaji a kaduna state ok jaji a kaduna state sa'annan kuma shekarunki nawa sha tara kina 19 years mm. alright so mahaifiyanki ta kawo ki kin san da haka eh. me ta gaya miki sannan hmm? eh? ta ce za ka dan doni. <laughs> ok to bari ji muryar mahaifiyanki ga wannan ita ce mahaifiyanki muryanta ce na zuwa alaikum wa barka, to sarki zaki da fata kayi da lafiya kuma cikin goshi lafiya to Allah ya sa haka amin a matsayina na mama Aisha kamar yadda kake dan uwa a gare ni to duk abin da ka yanke akan ka samu mata miji na gari sarki to babu ka da matsala a gare ni na ɗauki wuka da nama na baka a matsayin kai dan uwa na yarinya nan je ya ce tana ga Allah ne tana kuma gare ka ba ka da matsala sarki duk abin da ka yanke akan aisha ya yi daidai ai dai in ce allah ba ka musa'a allah kuma ya zaba mata nagari allah kuma ya albarkace ku ya albarkace zira'an ku baki daya albarka annabi da alkur'ani allah sa a dace allah kuma ya zaba mata miji nagari amma duk wanda ka kawo mata matsayin miji ya yi daidai har ga allah sarki wuka da nama duka tana hannunka insha allah allah ba da sa allah taimaka wannan shine muryar mamanki <laughs> ni da ta mun fira ma da safin nan alright to uh, alhamdulillahi mun ji abinda mamanki ta faɗa uh, kina shekarunki goma sha tara 19 years uh, alhamdulillah to uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu yakini eh, yakini shi ka daga muna muryanka kaɗan just a little bit ka gane? alright na san kaji a aisha kaji muryanta kuma kaji muryan mamanta eh. to da mun so kai kuma ka gabatar da kanka eh da mu so kai kuma ya eh, akwai minti da za mu so kai kuma ka gabatar da kanka ita kuma eh Eh, Aisha ta ji ta ji ka kaman kan da ka ji ta well no problem nima suna na yakini na ni dan gana ce a ah, ba ba dan gana ce ba kai dan gana ne <laughs> kai ba mace bane ah okay ah, sorry <laughs> ah, sorry okay ni dan gana ne kuma ina da zama um, daga finland finland ok na aiki daga finland eh ok shekarun ka nawa well na 40 years kenan kana 40 years shekarun ka 40 eh alright to uh, yakini kana da mata ka taba aure no ni ban taba aure ba kuma ban da mata baka taba aure ba kuma baka da mata okay she yakini yanzu in ka in ka samu dama aka baka uh, Aisha uh, na za ka ajiye ta domin ka ga ita mutuniyar Najeriya ce eh, problem na kadan da game da inda za ta zama because duka ya base kanta inda ta choose kuma za ta zama duka wani inda tana son ta zama gane ne ba problem inda kana choose ta kuma ta zama nan ga Finland din game da ni ma wannan ban da problem because ta ce tana aikin nesa. okay saboda aikin ta kai baka da matsala in tana son ta zauna Ghana baka da matsala in tana son kuma ta zo ta zauna Turai kusa da kai ka kawo ta Turai kai baka da matsalan wannan eh, amma misali yanzu a maɗauke shi in tana ta zauna Ghana a shekara so nawa kake zuwa gida wani ainihin shekara biyu na zuwa gida only once na zuwa gida once saboda wannan bin sa ba nake zuwa gida wani saboda ban da mata isa wani bi zan ce dai in in gani iyaye na ne lalla wani bi na yi aure kuma in dai na da mata kuma mata na da zaman gana to wani bi shi a zuwan gana amma kuma in kuma ta choose ta zauna turai wannan baka da matsala ka zo da ita ta zauna kusa da kai eh, shi ka ci gaba kana zuwa so ɗaya ka ga iyaye gida kenan ko eh, eh. okay to ina zuwa aisha a kin ji dan uwa yakini ko Ah, wai saboda yanayin aikin da kike school makarantar da ke zuwa yanzu zaki koyi aiki kina koyon aikin nurse wai saboda yanayin aikin da kike yi kina koyi nurse ko ba haka ba eh. shi yasa shi bai da matsala in kina son in bayan an yi aure in kina son ki zauna Ghana bai da matsala haka in kuma kina son ki je ki zauna turai tare da shi a kasan turai ki zaman ki a turai mm. bai da matsalan wannan zai iya zo da ke turai ki zo ki zauna turai to <laughs> <laughs> kina da matsalan eh, aikin ki eh, cewa ba za ki fita ba idan har zan ci gaba a cikin aikin na da kuma da kuma izan ok idan har zaki ci gaba da aikinki duk inda zai ajiye ki baki da matsala eh idan har da ki ci gaba da aikinki ke baki da matsala inda zai ajiye ki duka eh. to yake ne yanzu muka baka dama kana gani ya take how long sannan ka fara fitowa wurin iyayenta ba auren ba su sannan ba fa ka fara fitowa wurin iyayenta ka yi ready ko yaushe na ka ce man ka fito kai ka yi ready okay to in ka fito kana ganin from now zuwa yanzu zuwa wani tsawon wani lokaci aka ce ka aure ta za ka aure eh, kake ganin kake da niyan ka yi aure kuma dai a wajen Allah ne kuma saboda zaman da ni da gaskiya cikin dai cikin me cikin ya kamata ya aure da Allah eh mun sani cikin this mun sani zai take one month two muna da month eh from now to mu understand amma baka ba mu kaga ko ba su zuwa na ce oh, nan da wani two months wani ma wai nan da wani one month wani ma wai nan da three months ka gane shi yasa muke so mu sani gaskiya saboda gaskiya ina ya kamata in shirye shirye in dai nan za ta zo gaskiya ya kamata in shirye shirye saboda aka yi gaba da shi ta zo ta biyo nan ga okay ka gane okay isa ya depend eh, eh, eh to amma amma aure shi ne farko eh. eh auren kana da mata ka aure ta ina gani eh, shi ne farko okay okay at least duba from now how september insha Allah yayi ya aure ya aure yayi ha okay nan da bima bi ma'ana wata uku kenan ko nan da wata uku kenan ko insha Allah to uh, Aisha Aisha yeah. magana uh, wannan da wata uku insha Allah yayi miki Kone ne masu da idan yayi muku aishi ke da <laughs> idan yi muku da kewa shi kenan baki da matsala ko eh. to shi ke uh, to amma yakini kai kuma maganganun tan kana ganin ta convince dinka kana ganin ka ban she's okay for you well gaskiya kasan dai ba mu gina ba tukuna amma ni for now dai from kan da take magana wallahi she's okay for me okay from kan da take magana she's okay for you amma tun kamin ku je ku shawara ku ga juna to shikenan alhamdulillah yanzu tsakanin kai da ta na gani mun gama in Allah ya yarda da mun gama shin baka number ɗinta ka kira ta kenan ko alright Aisha ya yi miki eh, kina da maganar da ki faɗa? Mm-mm. Ah, ok mm, yakin ka ba kana da maganar da ka faɗa? Ah, babu wanda wani magana kawai. alright to shi kenan alhamdulillah mun gode to jama'a za mu zo muku da na biyu mun gode ga kini mun gode to assalamu alaikum na baka nan bantan da kaji to jama'a akwai na biyu mun gama da na su kini yanzu haka akwai ah, na biyu da za mu zo da su yanzu amma kamin mu zo da su kubarin kira su yanzu nan shi sa mu ji wannan talla mu zo Mai da kuɗi mai suna No na wanka da na wanke fuska a sake zakin YouTube gare cikin sauƙi domin neman ƙarin bayani sai tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka plus one seven seven one jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron makon wannan shafi za ku ga ga na biyu mun zo da su a kan wannan layi alhassani da kuma uwa shafa'atu da ke kallon mu nan shafa'atu da alhassani ah, shafa'atu ita ce mace da muke so mu ga ta fara gabatar da kanta shi alhassani shi ma yana nan yana tare da mu shi ma ya je To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, Shafatu uh, na tare da mu, da mun so mu ji statu ɗinki kewa wane ne? Fara ga muna so ki gabatar da kanki. Yaza. Okay. Uh, assalamu alaikum wa uh, Farko da sunana ina zaune ne a Najeriya a Katsina. Amma ni yar kasar Togo ce, babana an ahe shi ne a Ghana, amma zama ya medo shi nan a Togo suka zo suka fi mu wurin. To a karshe dai ni dai aure ne ya kawo ni nan Katsina. To kuma wanda muka aihu biyu da shi, kuma muka Allah ya kawo dai rabuwa zan ce to. So after that kuma ina nan Allah ya sa samu aiki na zane nan kuma ina aiki a sandar eh, fmc ma wannan asibiti fmc ke aiki ne a can ina kula da rayuwata don ka zauna haka nan kuma alhamdulillahi karshe da yarinya ta guda ɗaya ke gabana ina wannan dayan tana nan yana hannun baban su can lagos to ni ina nan zane ne a katsina nan karshe dai amma ni dai wanda uwa iyaye na dai sun rasu ban da uwa ban da uba kuma shine na haru da sarki zaki na ce na mai bayani na ce da Allah yana so ya samu min tsoron Allah da zai rike ni da yara na dai hudu amma da ɗaya ke gabana shekara na talatin ta hudu nake ciki yanzu ina roƙon Allah ya zaba amma miji na gari tsoron Allah wanda zai yake so na fi su da ya rike ne wanda mu zauna har mutu ka raba wanda zai so ne tsakani da Allah Okay. ki talatin da hudu kenan ko? Eh. Sa'annan kina aiki daga asibiti yanzu haka ko? Kina aiki daga asibiti? Eh, a All right. All right. sannan eh, kina da 'ya'ya hudu ko amma ɗaya kawai ke gabanki sannan kina kasina ko? Ah, eh, to shi kenan yanzu bari mu ji shi ma ne kin ji? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to alasan da ka daga muryar ka kama ta ji ka da kyau na san ka ji ta ka ji duk zatutukan da ta faɗa ko eh na ji ta sosai ok to yanzu kai kuma muna jin ka suna na sana abba ibrahim daga nan sokoto kuma ni dan sokoto ne ina aiki a jami'ar usman dan Kudu. nan sokoto kuma bangaren energy sati um, ni kuma gaskiya ina da mata biyu ne ina son kara aure ne amma kuma na ba da na yi ma bayani akan cewa ga irin tsarin matar da nake so mai addini da sauransu ne kuma da za mu yi aure dingindin ba a so tana da wata manawa ba ta aure ba amma kuma na ji bayanin ta sosai kuma ya kama ni sai dai cewa da ta yi tana da shekara talatin da hudu kuma tana da ɗaya eh, hudu amma ba ta yi bayanin aikin ta wani bangare ne take aiki ba ta yi bayanin bangaren aikin ta wala Allah baka ji da kyau ba amma za ta sake dawowa ah, amma abin da nake son tambaye ka kamin ta sake dawowa ka ce kana da mata biyu eh, ok yanzu batan nan su duka wuri ɗaya suke ko dai a karar raba su kowa na da wurin shi kowace tana da nata waje daban kowace tana da gidanta daban eh haka ne to ita kuma aisha eh ce aisha shafa shafatun ka aure ta zaka je ka ajiye ta wuri eh zaka kara ta ne ko ita ma zaka samu mata wuri daban eh haka nake fata mata wurin ta daban ita ma zaka mata wurin ta daban eh sa'annan kuma baka baka gaya mana shekarunka ba shekaru na tara arba'in ne da kai arba'in da nawa da ɗaya zuwa da biyu arba'in da ɗaya zuwa da biyu ba amma ba je biyun ba dai ko eh arba'in da ɗaya alright to uh, shafatu eh kin ji uh, dan uwa malam sani ya nuna cewa gaskiya yana da mata biyu kuma kowar mace na da gidan ta da ajiye ta haka ke kan kanki in ya samu dama ya aure ki zai samu miki ke ma gidanki ne daban nan kuma kin ji aikin da yake yi nan wai aikin ki da kike yi ba ki gwada masa da yake son ya ji a ciki ba shi ki gwada mana aikin da ki sake maimaitawa ya ji da kyau maka nurse kamar in aka yi aiki kamar misali in aka yi operation ke daukowa ko za a jini yawwa ko masu kiran mutane haka in aka je suna eh. ok hold on hold me ka ce me ba ka ji kana ji ko baka ji yanzu ji ok ok wata na aiki as attendance wanda suke karban jini in za yi aikin operation ko menene su ne masu checking su duba jininka su uh, sa maka jini sa uh, aikin da take a asibiti yanzu kaji? na ji eh su da sa maka jini su maka checking kuma su cire maka jini da su ababa attendance attendance okay na fahimta very good attendance shi yasa in kai aure ka same ka aure ta zaka bar ta cigaba da aikin ta ne ko zaka bar ta bar aikin ta ne aikin ta aiki mai kyau ne akwai wadda ita halinta da kaga da akwai bukatar ka barta a gida ko ba haka ba alan sani ina ina jinka. ka eh, eh muna jinka, ita ma tana jinka. yawa ce ala ala ta san koma ta da ita da kanta wajen aiki hankalin ka zai kwanta da ita ta je ko ina za ta je ta aiki ko da a waje ne akwai wanda kai da kanka ma a gida da ma hankalin ka ba ta nama wai wato wato wato wato wen kai wen kai ga mutum na wani magana wala Allah ya taba shiga ciki ne wato akwai batun da ta bar gaban ka na faduwa ko cikin daki kake in tana waje gaban ka na faduwa eh, oho to shafatu na san soyayyanki ba zai bari gabansa na faduwa ba ne ko? To, kaji, kaji magana. Na'am? Idan ne muka tattauna a tsakanin ma Allah ya shirya da mu, mu za mu tsara yadda za mu yi. Okay. In ma da nema dawo a nan in kuma can za a bata a yi a tsakanin mu ne da ni da ita Allah ya shirya da mu. Akwai akwai akwai abin da yake zama tsakanin ku amma akwai abin da muke ajewa for record. Ka gane? Akwai abin da muke ajewa as a shaida wakilai as a shaida for record. Ka gane? Gaskiya an samu na ne sarki na san gaskiya ta yi a za a samu taransifa sai ta dawo a nan. To yanzu kake magana. wato kana nufin cewa in dai samun ka ne wato zaka iya ka shiga ciki a samu mata transfer ta komo inda inda kake ko ba kake nufi ba eh, to a uh, ajiya shafatu kina ji dai ko e wai za iya samu miki transfer ki komo inda inda suke shin hakan hakan zai possible ka masa da mm. bar ya je yana kwance cikin gida ki je kina masa allura kina jan jinin sa fa <laughs> eh saboda ke mai jan jini ne kan ya je yana kwana cikin dare kawai ga an sa samu allura ana jan jinin sa <laughs> Allah eh, sarki ba na shirka. Eh a Alhaji Eh abin da ina yi maka kuka ne na ce kan a zo asibiti ana neman jini ka zo kana kwance kawai zo a sa maka lura jajja jinin ka ne gida. Kuka ni nake maka. Aka <laughs> ne ko. <laughs> alright to amma alasani yanzu in muka baka dama bazawara ce ba wani abin da za ka bane? ba ne kana ganin mun baka dama tsawon wani lokaci kake ganin za daura aure? ne. ya da tsawon lokaci ne ba mamaki a ce zuwa sallan layya ne an kai sallan ya ka fita aiki da tsawon lokaci wato nan da wata biyu kenan eh nan da wata biyu insha Allah muka baka dama kana gan nan da wata biyu za mu zo mu yi aure kenan insha Allah shafa'atu haka yayi miki eh bayan sallah ke ai amu da sallah mu da babban sallah ba mu kai wata biyu ba to in ya ce nan da bayan babban sallah kina ganin mu dauke shi nan da wata biyu daidai kenan kin gane aka yayi miki to shi kenan alhamdulillah to alasani tunda ta yi ta yadda kai kuma ka yadda shi mu ba ku dama ku gana da juna kenan ko masha Allah mm.

miji da dawo yake cewa bai zuwa je ga dangin ki dai ai ai ba miji bane ina gaya masa gaban sa alazani aka ai dole ya kamata je ga da iyayenki mana miji da dawo yake cewa bai zuwa je ga da iyayenki ai ba miji bane ya kamata mu kamata <laughs> mu sana masa takarda <laughs> mu ba shi zagi uku malam malam zaki eh ai ka gaya mata mu maza ai hankalin mu ya kwanta a hankali muna shirya da iyayen mu ma bisa ga mace din to kin ji ko gidan sarauta ya fito to ka ji ko wai gidan sarauta ta fito kaga she an nemi ka kujera gidan sarauta masarautan kenan ko to wannan sakarin ku ne wannan sakarin ne ba ruwan mu kaji shi za baka nan ba Eh, mm, ku kare da juna ko? Aha, insha Allah, insha Allah, to shi ke da. Ah, Sarauniyar sakwade. Insha Allah, zan ɗauki nan bankin bashi, kin ji? Mm, ka ji sunan garin a wai sakwade. Ka san sunan garin Alasani? Ba ka taɓa sanin garin ba, wai sakwade. sunan garin kenan sakwade ah, eh to <laughs> aure zai kai ka sakwade yake da za ka san shi insha Allah za ka san sakwade eh to masha Allah to to assalamu alaikum mun gaba kenan zan baka nan din ta kaji to to to to amin amin amin to sarauniyar sakwade da kuma alasani mun kare da su to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah sarki in Allah ya yarda gobe zuwa jibi ranar asabar da muka yi program da asabar wancan last week mun yi program da wata 'yar uwa mai suna khadija ko na yariyar kano haka to shakaran jiya mijinta ya wanda muka hada su sun fahimci juna ya aiko da kudin gaisuwanta za mu bar mallumma a jiya kai kudin gaisuwanta ita da yake budurwa ce sa'an kai kudin gaisuwanta shi a samun rana one month two weeks three weeks one week da samu na rana mijinta turai yake shi ma a shirye yake ya mana alkawari zai kawo ta turai amma a fara daura auren yariya mai shekara ashirin in allah yadda kudin ya shiga hannuna ni kuma na tura kudin ya shiga a hannun wanda za ba malamin in allah ya yadda shi sa muna duba gobe jibi Eh, da alkhairin da ya so ya yi mata ma wallahi ya burge ni wallahi bayan kuɗin gaisuwan da ya bayar ya kuma ba da kuɗi domin kuɗin hannu na ya shigo ya ba da kuɗi a sai mata sabuwar waya mai kyau waya mai kyau a sai mata sabon waya a ƙara a kan sadakin eh, kan kuɗin gaisuwan a ji a ba iyayenta sannan wayan kuma ita nata ce nata ne to ga wani dai wai <laughs> ta ban son da yi magana da amma insha Allah za a biya kudin gaisuwanta sannan Allah kan ranar juma kuma akwai wata daya a cikin wanda za a daura aurenta hana akwai wanda muka alkawari da shi ya muna alkawari cewa karshen watan nan shi ma ya kai daga abuja shi ma zai daura aure insha Allah Allah tabbatar mana da alkhairi jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh